اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا shin ya san gaibu ne shi yasa ya faɗi abin da ya faɗa ba tare da dalili ba ko ya ɗauki alkawari ne a wurin ubangijinsa cewa lalle zai shigar da shi aljanna ya ba shi dukiya da 'ya'ya